يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 210 a karatun alhujja tufi bayanin mahajja da muke gabatarwa littafin al'imam ismail bin muhammad al-taimu rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba a mujallar na farko shafi na 438 ɗaya littafin shafi na 430 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan manonin tsoron Allah darasin yana ɗauke da bayani akan manonin tsoron Allah wannan ya zo ta jawabi na tara daga mushkiloli da aka samu game da tafiyar isra'i jawabi na tara wanda malamin yake gabatarwa ya ce wa ƙauluhun cewarsu fa'iza jibrilu kalhil silbali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa sidratul muntaha a lokacin da manzon Allah ya isa sidratul muntaha da shi da mala'ika jibril alaihi salam annabi ya ce sai ga mala'ika jibrilu ya zama kamar tsohuwar darduna ta sirdi wacce ta rududdige mazan Allah ya ce kalhil silvani abinda ake nufi da alhilsu wanda ya zo a littafin annihayatu fi garibin hadisi yana juzu'i na farko shafin 423 alhilsu da larabci huwa alkisa'u alladhi yali bahar ba'ir, tahta alqatab wato akwai darduma wanda ake shimfidawa a bayan raƙumi sannan sai a ɗauko siddi sai a ɗora kan wannan darduma sannan sai a hau kan wannan siddin. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mala'ika jibrilu da darduma da ta tsufa ba ma kowace irin darduma ba sa annabi ya kamanta mala'ika jibrilu da darduman da ake sawa a ƙarƙashin saddi na raƙumi kuma darduman da ta riga ta tsufa ta rududdige ta lalace saboda haka ta yi laushi annabi ya kamanta mala'ika jibrilu da wannan to ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mala'ika jibrilu da wannan darduma ne kamar yadda ibn al-asir yake faɗa Shabbaha bihi lilzumihi wa dawami kasancewar mala'ika jibrilu gaba ɗaya ya zama baya iya komi wato ya shiga wani yanayi na ƙasƙanci mai tsanani shi yasa manzon Allah ya kamanta shi da wannan tabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana isharar da shi wato shine tsoron Allah na mala'ika jibril mala'ika jibrilu a daidai lokacin da ya isa sidaratun muntaha da shi da annabi muhammad gashi dai tafiyar da aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama suna tare annabi yana tare da mala'ika jibril amma sai da aka iso daidai wannan guri sai da aka iso sidratul muntaha an iso makura kenan daga nan babu abin da yake gaba sai zatin Allah subhanahu wata'ala ana isa wannan gurin babu wata alama kawai sai annabi ya ga mala'ikar jibril ya canza ya koma yanda kasan wato tsohon darduma wanda ya lalace me yasa annabi ya bada misali da wannan bi kasratil julusi alayh saboda idan aka ce darduman da ake dora shi akan bayan rakumi sannan a dora siddi akan wannan darduma to kaga wannan darduman tana samun nauyi akai akai ya fi darduman da muke hawa a yanzu idan haka idan wannan darduman ta tashi lalacewa lalacewanta ya fi darduman da kake shimfiɗawa ka zauna a kai to annabi ya kamanta mala'ika jibril da wancan darduma wanda ake ɗorawa a kan a kan rakuni a ɗora siddi a kai idan ya lalace manzon Allah ya kamanta mala'ika jibril da shi a kai to wannan ba shakka ya zo ta hadisai guda biyu ne wannan bayani ya zo ta hadisai guda biyu na ɗaya da mun karanta wannan hadisin yana al-mujam al-awsat na al-imam tabarani hadisi na goma. hadisin imran uh, abu imran aljauni abdulmalik bin habibin albasri wanda ya ruwaito daga anas bin malik sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta farko anas ya ce annabi ya ba labari da kansa manzon Allah ya ba su labari da kansa manzon Allah ya ce baina ana ƙa'idun ina zaune wato lokacin annabi yana garin makka isja a jibril sai ga mala'ika jibril ya zo da ya taho fawa kaza baina katifayya sai ya tsikari tsakanin kafaduna biyu ta baya mala'ika jibril da iso sai ya tsikari tsakanin kafaduna da ya tsikari tsakanin kafaduna na gane annabi wato mala'ika jibril na nufin zo mu tafi faƙumtu sai na miƙe da na miƙe ila shajaratin sai muka tafi ga wata bishiya annabi ya kira abin da sunan bishiya iyakar abin da zai iya kamanta shi da shi kenan ita wannan bishiyar fiha mislu wa karayi tsayin akan ita wannan bishiya akwai akwai wani abu wasu abubuwa guda biyu kamar shekan tsuntsu guda biyu kamar gidan tsuntsu ne guda biyu a kan wannan bishiya wato kamar wata na'ura ce wanda annabi zai tafiya a kanta a kanta ne za a yi tafiyar isra'i faƙa'ada fi ma sai mala'ika jibril ya zauna a kan sheƙa guda wa ƙa'attu fil ne kuma sai na zauna a kan ɗaya sheƙar wato a kan waɗannan abubuwa guda biyu ɗin muna zama akan waɗannan abubuwa guda biyu fasamat warfafa'at sai wannan abin ya tafi sama kawai sai ya haura sama da shi da mala'ika jibril wannan abin da suka hau suka zauna shi ne sai tafi da su wato kamar wata na'ura ce wanda Allah ya shirya ta saboda tafiyar manzon Allah zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza saddatil khafiqaini saboda tsabar tafiya da muka yi wato sai da ya zama ya kange sararin samaniya gaba ɗaya wa ana ukallibu tarfi ina kifta idona sai gani ga sama mazan Allah ya ce falaushi ito an a masar sana'a masastu da na so in taɓa rufin sama da na taɓa saboda tsaban saurin tafiya nan da nan wato har sun isa sararin samaniya faltafattu to ina waigawa wato lokacin da suka isa sidratul muntaha manzon Allah ya ce in waiga kawai in kalli mala'ika jibril fa idza jibril alaihi salam sai ga mala'ika jibril ya canza bayan da na san shi ba ka annahu hilsun lati'un sai ya zama kamar wata tsohuwar darduma ce wanda ta riga ta rujujjuge isa annabi ya ce latsi'un gaba ɗaya mala'ika jibrilu ya canza daga yadda na san shi ana isa su da ratun muntaha mala'ika jibrilu gaba ɗaya sai ya canza mu don Allah yana dubawa ya ga halittarsa ta canza to a nan sai manzon Allah ya ce fa'arabtu fadla ilmihi billahi alayya sai na gane fifikon ilimin mala'ika jibrilu game da Allah fiye da ni wannan kalma haka annabi ya faɗa sai na gane fifikon ilimin mala'ika jibrilu game da Allah sanin mala'ika jibrilu game da Allah sai na gane ya na ba in ji manzon Allah wannan shi ya nuna cewa akwai ilimin da annabi Muhammad bai samu ba sai da aka isa sidratul muntaha manzon Allah bai da wannan ilimi manzon Allah bai da wannan ilimi sai da aka isa sidratul muntaha to ana isa mala'ika jibrilu ya canza daga nan manzon Allah ya fahimci mala'ika jibrilu hakika sanin da yake da shi game da Allah ya fi nawa in ji manzon Allah wa futiha li babun min as-sama'i to da yake an riga an isa sidratul muntaha sai aka bude min wata kofa daga sama fara'aitun nural a'zam sai naga wani haske mafi girma wato hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala kaga dai an isa kenan makura yake an isa makura inda wata halitta ba za ta wuce ba daga wannan gurin aka bude wata kofa ga manzon Allah annabi yace sai naga haske hasken annabi ya ce mafi girman haske babu hasken da ya fi shi walatta hijab rafrafata durra wal yaqutu fa ilai daidai wannan lokaci sai Allah ya min wahayi ma sha'a an abinda Allah ya nufin zai wahayi gare ni wannan riwayar farko kenan kaga hadisin Anas bin Malik wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba su labarin tafiyarsu tafiyarsa sama tare da mala'ika jibril hadisin nan yana a tabakatul kubara a na farko shafi biyar. yana kitabu tauhid na ibn khuzaima hadisi na hamsin yana al-mujamul awsat kamar yadda na faɗa kuma wannan riwayar tana da rauni wanda mun yi magana a kanta a baya tana silsilatu da'ifa hadisin 2444 wannan riwaya guda kenan wannan riwaya ta zo da bayanin mala'ika jibrilu ya canza kama A lokacin da suka isa sidaratul muntaha sai riwaya ta biyu ita ce riwayar jabir bin abdullah al'ansari Allah ya kara masa yarda jabir ya ba da labari shi ma ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu manzon Allah ya ce lailata usriya bi a daren da aka yi tafiya da ni annabi yana gaya masa habbai daren da Allah ya aiko aka ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kai shi sama to da aka je sidratul muntaha manzon Allah ya ce marartu bi jibril wa huwa bil mala'il a'la an kai wurin da mala'ika jibril yana tare da jama'a mafi ɗaukaka mafi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wato an kai annabi muhammad wani guri wanda shine na ƙarshe inda duk wata halitta take isa to da aka so daidai wannan gurin sai annabi ya ga akwai wasu halittu da suka fi kusa da zatin Allah akwai halittun da suka fi kusa da zafin Allah wannan alkur'ani ya tabbatar mana haka nan ma Allah wannan su ake kira almala'ul malaul alkur'ani ya tabbatar da su su al-mala'ul aala mala'ikun da suka fi kusa da Allah to da yake an iso daidai wannan gurin tafiya da duk ake da mala'ika jibril da aka iso makura inda halitta za ta iya isa sai manzon Allah gaba ɗaya ya ga mala'ika jibril ya koma asali halittarsa tare da waɗannan mala'iku waɗanda suke kusa da Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah ya ce mulkan kawai sai na ga mala'ika jibril warwas a ƙasa mulkan a ƙasa manzon Allah ya ce kalhilsil bali yanda ka san tsohon darduma wanda ya rududdige kaga annabi ya tabbatar mala'ika jibril ya kwanta yana ƙasa babu ɗaukaka Yadda ka san darduma dai ba ta da wata ɗaukaka tana kwance a ƙasa to haka mala'ika jibril yake to da annabi ya faɗi wannan sai manzon Allah ya ce min khashiyatillah dalilin tsoron Allah wannan riwayar ta Jabir bin Abdullah kaga mun samu hadisi guda biyu na ɗaya hadisin Anas bin Malik yana da rauni na biyu hadisin jabir ibn Abdullahi al-ansari kuma shi ma al-imam al tabarani ya ruwaito shi a littafin al-mujam al-awsat shine hadisin 4679 yana kitabu sunna na ibn abi asim hadisin 621 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sahihun bi majmu'i turuqihi yana silsilatu sahiha hadisi na 2289 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2864 to wannan hadisin ba shakka ya inganta daga manzon Allah daga wannan ya tabbatar da mai cewa lallai abinda manzon Allah ya faɗa ya inganta abinda ya zo cikin hadisin jabir da kuma hadisin anas bin malik ya inganta to wannan shi yake nuna mana cewa ilimin Allah sanin Allah shi yake nuna tsoron Allah gwargwadon saninka ga Allah gwargwadon tsoron da za ka yi ma Allah da yake ilimin mala'ika jibrilu game da zatin Allah ya fi yawa a kan na annabi Muhammad fa shi yasa ma Allah ya aiko mala'ika Jibril ya tafi da manzon Allah saboda a kai annabi Muhammad ya tarar da almala'ul a'ala jama'a mafi kusa da Allah wani siffa suke saboda manzon Allah ya ga irin tsoron da makusantar Allah suke da shi game da Allah kaga kenan manzon Allah bai sani sai da aka kai shi wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa shi da kansa manzon Allah ya faɗa in ka dubi hadisi na muka karanta a nan fa'alimtu sai na sani littafin kenan mu karanta fa'alimtu sai na sani fabula ilmihi billahi ta'ala sai na san fifikon ilimin mala'ika jibrilu game da Allah subhanahu wa ta'ala wato shi yake nuna wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron Allah wanda ya fi ka sanin Allah dole ne ya fi ka tsoron Allah don haka menene manunin tsoron Allah shine sanin Allah abinda ke nuna mana tsoron Allah shine ilimi game da Allah subhanahu wa ta'ala to dalilin da ya sa kenan tsoron mala'ika jibrilu ya fi girma game da Allah fiye da tsoron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan gurin uh, ka lura da abin da hadisin ya bayyana wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa an isa wannan guri manzon Allah ya juya ya kalli mala'ika Jibril sai ga gaba ɗaya ya canza mala'ika Jibril ya faɗuwar wasu mulkan ya faɗi a ƙasa ya koma tamkar tsohuwar darduma da ta lalace manzon Allah yake bada misali kaga wannan ya gwada maka saboda tsabar tsoron da mala'ika jibril yake da shi game da Allah kuma an iso kusa da zatin Allah subhanahu ta'ala? to me yasa shi annabi Muhammad bai samu wannan ba idan muka duba mu ci gaba da karatu abin da ya faɗa ya ce ƙila ma'anahu abin da aka ce ma'anar abin da annabi Muhammad yake faɗa a nan ma'anar maganar manzon Allah fadla khashiyatihi abinda annabi yake gaya mana tsoron da mala'ika jibril yake da shi ya fi tsoron da shi yake da shi ga Allah Allah ya samu gadi tsoron mala'ika jibrilu game da Allah ya fi tsoron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da Allah to ya aka yi haka domin an isa wani gurin da halitta ba ta wuce shi an isa wannan gurin sai gashi mala'ika jibril ya faɗiwar ya faɗi warwas amma manzon Allah yana tsaye kyam shine manzan Allah ya ce daga nan na fahimci tsoron da mala'ika jibril yake da shi game da Allah ya fi tsoron da nake da shi game da Allah to ka duba abin da malamin na ya faɗa malamai sun yi magana game da wannan ya ce ƙila an ce khassallahu mustafa ya sa Allah ya keɓe annabi Muhammad wato shi ake nufi da al-mustafa zababban halitta salawatullahi wa salamun alai a idan ka lura fi zalikal waqti a wannan lokacin Allah ya keɓe annabi bitasbiti bitasbiti wato Allah madaukaki ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto manzon Allah ya iya tabbata ba kamar yadda mala'ika jibril shi al'amarinsa ya rikice ba amma manzon Allah sai zama yana nan kyam ba abin da ya canza wanda shi ake nufi da tasbih me yasa annabi ya tabbata shi ko mala'ika jibrilu abin ya gagara sai ya narke sai ce li'annahu law lam yakhussuhu bidhalika in ba dan Allah ya keɓe annabi ya ƙarfafa ma halittarsa ya iya jure tsoron ba da ya narke irin yadda mala'ika jibril shi ma ya faru da shi lama ya ru'yatal ajaibi babu shakka da manzan Allah bai ga abubuwan mamaki da ya gani ba domin da a ce Allah bai ƙarfafa halittar annabi a daidai wannan lokaci ya zamanto manzan Allah ya iya tabbata ba tare da ya ya ya faɗi ba ba shakka abubuwan da Allah ya ce annabi ya gani da bai gansu ba da bai iya jure maganansu ba to shi yasa sai Allah ya karfafa halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan mala'ika jibril dama an iso wurin da halittarsa dama haka nan take ba wai daidai zuwansu ne abin ya faru ba a'a idan dai har mala'ika jibril ya isa kusa da Allah to haka yake komawa ƙa'ida ce in je mala'ika jibril ya isa kusa da zakin Allah subhanahu wa ta'ala to faɗuwa yake warwas babu sauran ɗaukaka a tare da shi wannan haka asali halittarsa take misali amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga bai taɓa zuwa wannan gurin ba shi yasa Allah ya ce a ɗauko shi a kawo shi tunda annabi bai taɓa zuwa ba abinda da yake gani sabo ne gare shi kuma ba lalle ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa jurewa ɗin, shi yasa sai Allah ya mara arziki da tirjewa wanda ne a tasbit manzon Allah yana da tirjewa ta inda ya iya jure ganin abubuwan mamaki da ya gani ba tare da wata ya samu matsala ga halittarsa ba al munawi a littafin faidul qadir da sharh al-jami' mujallar shida shafin ishirin. al'imamu munawi <clears throat> yana sharhi game da waɗannan hadisai da muke magana a kai ya ce shabahahu bihi li ru'yatihi lasiqan bima laqiya bihi min haibatillah abinda yasa eh, annabi ya kamanta mala'ika jibrilu da tsohuwar darduma saboda mala'ika jibrilu gaba ɗaya bayan ya faɗi sannan kuma wato ya zamanto ya narke yanda kamar ya mannu ne da asalin ƙasa in ba ka lura da cewa ba ka ma iya gane shi babu sauran ɗaukaka tare da mala'ika jibrilu me yasa sai ce min haibatillahi ta'ala saboda tsoron Allah wa shiddati faraqihi min to shine sai al-Imam ya ce, yace wa tilkal khashya wannan tsoron da mala'ika jibrilu yake da shi allati talabasa biha hiya allati turqihi fi madarij at-tabdil wannan tsoron Allah da mala'ika Jibril yake da shi shi ya kai shi matsayin da yake da shi shi yasa mala'ika Jibril ya samu tsaukaka, ya samu kusanci ga Allah me dalili saboda tsoron da yake ma Allah wanda alkur'ani ya tabbatar uh, Allah ya tabbatar da cewa inna an rasulul karim kuma Allah ya kira shi eh, inda zil arshi makiyin wanda yake da kima a wurin mai al'arshi to don haka anan muka samu ƙa'ida, dalilin haka aka samu ƙa'ida wanda al’imamun munawi ya tabbatar ƙa'idar ita ce ala ƙadiri haufin abdi rabbi gwargwadon tsoron da kake ma Allah ya kunu kurbuhu gwargwadon kusancin da kake ma Allah kaga ka'idar kenan gwargwadon tsoro da kake ma Allah gwargwadon kusanci da kake da shi a wurin Allah wa aufarul khalqi habban min ma'rifatillah duk wanda yafi mutane rabo ta wajen sanin Allah a alamuhum bihi da ka samu wato shine wanda inda indahu manzila Zaka ka samu shi ne wanda matsayinsa ya fi girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka babu wani ilimin da ke da daraja, ilimin da yake da albarka kamar sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Gwargwadon sanin da kake ma Allah, gwargwadon tsoron da za ka yi ma Allah, kuma gwargwadon kusanci da za ka samu a wurin Allah. Kaga a tafi suke. Sannan, arfa'uhum daraja, akarabahum wasila, don haka yasa darajarka a wurin Allah ta fi ɗaukaka wannan yasa idan ana maganan waɗanda ke kusa da Allah babu kamar mala'ika Jibril ashe kaga tsoron mala'ika Jibril dai dole ne ya fi tsoron duk wata halittar Allah Allah ya samu gane. da shi na limamun munawa ya ce wal anbiya annabawa da kake gani inna ma fuddilu alal khalqi abin da ya sa suka samu ɗaukaka a saman halittu gaba ɗaya bil ma'arifati saboda sanin Allah ne la bil a amali ba don yawan aikinsu ba idan aka ce maka annabi ya samu ɗaukaka ba yawan aikinsa ba bane me yasa annabi ya samu ɗaukaka yawan ilimin da yake da shi game da Allah saboda ka yawan tsoron da yake ma Allah sai al-imamu al-munawi yace walau tafabalu bil a'mal da a ce aiki ake dubawa ana duba aiki ne wanda shine dalilin da zai sa a ce kana da daraja saboda ka za a dubi kafi kowa sallah kafi kowa azumi kafi da aiki ake dubawa al-imamu al-munawi yace lakana al-mu'ammaruna min al-anbiya'i wa da annabawan farko sun kere wa manzon Allah kuma gaskiya ne yace lakanu afdala min nabiyyina wa ummati saboda misali annabi nuhu kawai kaji abin da Allah ya faɗa ya zauna cikin jama'a yana wa'azi shekara dubu ba hamsin yanzu ka ɗauka wa'azin kurum yake ba ma sallah a ce za a tara ladansa kai shekarun na kama gaba ɗaya guda nawa kai a duniya da sallan da komai shekara nawa kai annabi nuhu a shekara dubu hamsin ne babu to inda za a dubi yawan aiki ne wallahi shi kansa manzon Allah ba zai je kusa da su ba shi kansa annabi Muhammad ba zai je kusa da waɗannan annabawan farkon ba in ji al'imamul munawi amma mai ake dubawa sanin Allah sai manzon Allah ya fi su gaba ɗaya sanin Allah don haka annabi Muhammad ya fi su gaba ɗayan su daraja dalilin haka ya sa al'ummar annabi Muhammad ta fitu wata al'ummar da Allah ya tabbatar a duniyar nan daraja me dalili saboda sanin da muke da shi game da Allah ya fi sanin da duk wata al'umma ta yi game da Allah babu shakka haka ne wanda za ka iya gani a yanzu ka iya kwatantawa hatta da addinai yahudanci kiristaniti babu addinin da za ka gan shi yana tafiya da gaskiya sai addinin musulunci wanda shine ya tabbatar ana addinin domin tsoron Allah babu wannan addinin sai addinin annabi Muhammad saboda haka ka ga Allah gwargwadon ka ga Allah shine gwargwadon tsoron da za ka yi ma Allah kuma gwargwadon tsoron da kake ma Allah shine gwargwadon ka ga Allah wannan ka'ida ya kamata mu rike kuma abinda annabi Muhammad ya faɗa mana wannan ilimin bai san shi ba sai da aka isa sidratul muntaha salawatullahi wa salamu alai ai kaji abin da ya faɗa a nan tu fadula ilmihi billahi ta'ala ban sani ba sai da muka isa naga inda mala'ika jibril halittarsa ta koma sai na gane ashe dai mala'ika jibril ya kere ni wane ne in ji annabi muhammad kuma kar ku manta abin da ya sa wannan bayani na manzon Allah yake da muhimmanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar da duk aka yi manzon Allah ya ga ainihin mala'ika jibril a surarsa karka ɗauka wai a mutum ne aka yi tafiya da mala'ika jibril domin akwai hadisun alimamun bukari in ka dubi suratun na aya ta tara zuwa aya goma inda Allah yake cewa fa kana qaba qausaini aw adna al-imam bukhari yana fassara wannan aya abdullah bin mas'ud sahabin annabi muhammad sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah bin mas'ud yace ai abinda Allah yake cewa tsakanin annabi Muhammad da mala'ika Jibrilu qaddara zira'aini kamar zira'in hannu ne guda biyu. kamar zira'in hannu ne guda biyu annabi ya ga mala'ika jibril asalin halittarsa da suka isa sararin samaniya saboda ka bayan sun yi tafiyar da aka isa sama manzon Allah ya ga mala'ika jibril a wannan kuma an samu hadisai daga abdullahi bin masud da riwayoyi daban-daban wanda za ka gani a tsakanin sahih bukhari sahih muslim abdullahi bin masud akwai riwaya da yake cewa inna muhammadan in ji abdullah bin masud annabi muhammad ra'a jibrila ya ga mala'ika jibril da aka isa sama mala'ika jibril sai ya koma asalin halittan domin an isa inda asalin halittarsa take don haka ba ma'anar ya zauna a sura ta ɗan adam saboda haka mala'ika jibril ya koma asalin halittarsa abdullahi bin masud ya ce annabi ya gan shi lahu sittu mi'ati janahi yana da fuffuke guda ɗari fuffuke guda 600 akwai riwaya da ta zo ta alimamu ahmad abdullahi bin masud ya ce ra'a rasulullahi jibrila manzon allah ya ga mala'ika jibrilu fi suratihi kaga wannan ya fito da bayanin a fili abdullahi bin masud ya ce annabi ya ga mala'ika jibrilu a asalin surarsa da aka isa sama ya ce walahu sittu mi'ati janahin yana da fuffuke guda ɗari shida to sai manzo sai Abdullah bin Mas'ud ya ce kullu janahin minha fuffuke ɗaya kawai daga cikin ɗari shida ɗin nan kad saddal ufuka guda ɗaya ya cika sararin samaniya fuffuke ɗaya kurum ya isa ya mamaye saman duniya gaba ɗayanta ba faɗari shidan ba in ji Abdullahi bin Mas'ud to annabi ya da aka isa sidratul muntaha sai mala'ika jibril ya koma asalin halittarsa yusqitu min janahihi min at-tahawid mala'ika jibrilu sai gashi ya koma halittarsa ta asali ya zama waɗannan fukafukan fukan kowane fuffuke wani launi ke fita daga jikinsa wani launi mai ban mamaki ya ce mallahu bihi alim wanda banda Allah babu wanda zai siffanta maka haƙiƙanin launin mala'ika jibrilu in ji annabi muhammad ta akwai riwayar abdullahi bin masud har yanzu aya ta goma sha uku ta aya ta hudu suratul najmi wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratul muntaha kaga karar Allah ya faɗa annabi muhammad ya ga mala'ika jibrilu a wani karo sai Allah ya ce a ina ne sidratul muntaha to anan manzon Allah da kansa ya faɗa Ya ce, ra'aitu jibrila na ga mala'ika jibril walahu sittu mi'ati janahin yana da fuffuke guda ɗari shida yan tafiru min rishihi at-tahawil gashinsa yana yana kaɗe launuka daban-daban kana kallon gashin zaka gashin ya fitar da launin yalo launin ja launin fari launin kore yana ta caccanzawa shine at-tahawi kuma isnadin wannan hadisin ma yana da kyau kamar yadda ya zo a silsilatu sahiha yana mujallar na bakwai shafi na 1415 akwai riwaya ta al Ahmad har yanzu hadisin Shaqiq bin Salama almajirin Abdullahi bin Mas'ud yace Abdullahi bin Mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu jibril ala sidratil muntaha na ga mala'ika jibrilu a sidratil muntaha ina aka ce ala a saman wannan bishiyar kaga da suka isa wannan gurin sai mala'ika jibrilu gaba ɗaya ya koma halittarsa ta asali sai manzo Allah ya ce wala husitu mi'ati janahi yana da ɗari shida. to shine sai ce fa akhbarani ba'du ashabi anna al-janaha ma bayna al-mashriq wal maghrib bin salama yake cewa kowane fuffuke daya ya cike tsakanin gabas da yamma to waɗannan hadisai da na karanta duk riwayoyin abdullahi bin masud eh, asanidun jayyida qawiyya wanda duk isnadin yana da kyau babu wani hadisi mai rauni a ciki akwai riwayar abdullahi bin masud yana fassara aya ta goma sha ɗaya ta suratun najim dan in ka dubi suratun najim zaka ga fassarorin da abdullahi bin masud ya dinga yi kuma hadisai duk sun inganta inda Allah ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta abin da idon annabi ya gani ba in ji Allah saboda haka duk abin da annabi Muhammad ya ce ya gani wallahi gaskiya ne alqur'ani ya tabbatar ma kazabal fuadu ma ra'a sai abdullah bin masud ya ce ra'a rasulullahi jibrila manzon Allah ya ga mala'ika jibrilu alaihi hullata rafrafin kad mala'a ma as sama'i wal ardi ya shimfida fuffukensa wanda ya cike tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya wanda shi ma hadisin yana da kyau to kaga anan annabi ya riga ya san halittar mala'ika jibrilu ya gan shi ya koma halittansa na asali bayan sun bar duniya sun isa sararin samaniya to annabi yana isa wannan gurin ya sake daga ido kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce in waiga waigawa na biyu kawai sai ga mala'ika jibril ya zama kaman tsohuwar darduma ga halittansa da girma ga abubuwan tsoro abubuwan mamaki amma a kiftawar ido mala'ika jibril ya koma yanda ka duma, ya koma warwas a ƙasa mai dalili saboda al'kodu, tawali'u ga Allah tawali'u ga Allah Shi ne malamai suke cewa me sirri menene sirri game da kamantawar da annabi ya yi wa mala'ika jibril kaga dai gashi mala'ika jibril ya fito a surarsa wanda Allah da kansa ya faɗa laƙadar ahu eh, eh, nazlatan ukhra ya ga mala'ika jibril inda sidratul muntaha annabi yana waigawa sai ga mala'ika jibril ya koma kamar darduma menene sirri sai malamai suka ce sirrin shine alamar tawali rashin girman kai gashi babu abinda ya kai mala'ika jibril girma amma a ƙibtawar ido mala'ika jibril ya koma kamar darduma wannan yake nuna maka tawali'u li'anna hinsa yunsaqu bil ardi domin aka ce darduma aya kwance ki a ƙasa yunsaqu bi zahril ba'ir koko idan annabi ya ce al-hilsu darduman da ake sawa a bayan raƙumi a kawo su a tsora a kai ai kaga kenan babu girma ana hawa kansa ne kaga ba maganan alamar ɗaukaka fa kazalika hadha al wa hadhihi al min Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ya nuna maka tsoron Allah da mala'ika Jibril yake da shi, shi ya sa mala'ika Jibril ya koma tamfar da duma saboda rashin girman kai, lusukil hilsu bil ardi, au bi ba'ir. Don haka a nan za mu iya fahimta cewa duk wanda ya san Allah to babu shakka zai tsoraci Allah kuma gwargwadon tsoron da kake ma Allah gwargwadon kusancin da kake da shi a wurinsa gwargwadon kusancin ka ga Allah gwargwadon darajar da kake samu a wurin Allah saboda haka sa ilimi yana kan gaba ilimi na tauhidi sanin Allah shine babban ilimi saboda wanda bai san Allah ba ba zai ji tsoronsa ba wanda kuwa bai ji tsoron Allah ba zai je kusa da shi ba wanda bai kusanci Allah ba kuma ba zai samu ɗaukaka ba abubuwa guda hudu muke fahimta game da wannan kafin mu ci gaba na ɗaya ba wai mala'ika jibrilu kaɗai ba ne tsoron Allah siffar mala'iku ne gaba ɗaya wannan yana da kyau mu sani me dalili saboda abin da ya sa mala'ika ya fi kowa tsoron Allah saboda wannan amsa mala'ika ya fi kowa sanin Allah wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoronsa shi ya sa mala'ika jibril wanda annabi Muhammad da kansa ya faɗa ya ce da na ga yadda mala'ika jibril ya koma sai na fahimci sanin da mala'ika jibril yake da shi game da Allah ya fi sanin da nake da shi game da Allah saboda shi yana da kusanci da zatin Allah tabaraka wa ta'ala to idan ka dubi mala'iku mala'iku sun fi kusa da Allah saboda ka sun fi kowa sanin Allah in ka dubi suratul anbiya'i aya ta 26 zuwa aya ta 28 inda Allah yake magana game da mala'iku wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun Allah ce su mala'iku wasu bayi ne waɗanda an daraja su la yasbiqunahu bil ba sa tsere ma Allah ta magana wa hum bi amrihi amalu su mala'iku da umarninsa suke aiki ba sa aiki sai da umarnin Allah alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san gabansu ya san bayansu wala yashfa'una illa liman ittaba' ba su ceto sai wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiquna saboda tsoron Allah rayuwarsu a cikin fargaba suke mala'iku ba kamar dan adam bane kaga dan adam zaka iya haduwa da shi yana murmushi yana dariya wani ma har yana shewa to mala'ika gaba ɗaya a cikin a cikin tashin hankali yake ba ka taba haduwa da mala'ika ka samu yana murmushi a babu wannan mala'ika kullum abinda Allah ya faɗa kenan wa hum min khashyatihi saboda tsoron Allah mushfiquna rayuwarsu a cikin tsoro ne rayuwar gaba ɗaya a tsoro suke to sai Allah ya ce duk da haka wa man yakun minhum da za a samu a cikin mala'iku wani yayi katobara ya ce inni ilahun min dunihi ni ma Allah ne in ji Allah da za a samu a cikin mala'iku wani ya yi kasassaɓa ya faɗi wannan Allah ce fadalika na jizihi jahannam wannan mala'ikan sai mun kamar da wutar jahannama kazalika na jizir na haka muke kamar a zalimai ka duba mala'ikun sai da Allah ya gama wanke su ko Allah ya ce wa hum bi ya ya'malu ya ba da shaidar mala'ika baya wani aiki sai da umarnin Allah. A bayan Allah ya gama wanke sai ce, wallahi da wani zai ce, shi ma Allah ne sai Allah ya ƙona shi. Hasan cewa al'amarin Allah akwai ban tsoro, Allah ka samu ji tsoronka. Kuma cikin ikon Allah babu wanda ya faɗi wannan sai Iblis. Iblis shi ne wanda ya kira mutane su bauta masa. saboda haka sai Allah sai malamai suka ce to wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala sai ta tabbata akan iblis kadai in ka dubi tafsirin uh, Muhammad al-Amin Shankiti a Duwa'ul Bayan na wannan sura suratul anbiya yace ad-damir fi qawlihi in ka dubi wannan aya wa man yaqul minhum lamirin yana komawa ga waye abamir fi qawlihi minhum aidun ila al-mala'ika babu shakka Allah yana nufin mala'iku ne almazkurin fi qawlihi wanda Allah ya ce bal ibadun mukramun lamirin sai koma kansu wal ma'ana abinda Allah yake cewa annahum ma'a karamatihim ala duk da darajar da mala'iku suke da ita a wurin Allah lawidda a ahadun minhum da wani daga cikinsu zai yi ƙorafi annahu ilahun shi ma abin bauta ne da wani zai yi ƙorafi daga cikin mala'iku an na lahul haƙƙa fi sarfi sha'in min hukukin lahil ta bihi ilai duk wani abin da ake ma Allah shi ma za a iya mishi misali za a iya masa sujuda ko za a iya masa ruku'u ko za a iya masa azumi ko wata ibada da ake ma Allah shi ma za a mishi lakana mushirikan da ya zama mushriki wa kana jaza'uhu jahannam kuma makomarsa ita ma da ta zama ta jahannama sai cewa wa ma'lumun anna ta'liq yasuhu fi ma la yumkin wa la yaqa eh, Allah yakan bada misalin abin da ba zai faru ba saboda me saboda ya ja hankalin mu mu gane girman sa mu ji tsoron sa idan akwai waɗanda suka fi sanin sa sune mala'iku waɗanda ba sa ma saƙo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani wurare da yawa misali a suratun nahal aya ta hamsin ya hafu na rabbahun min fauƙihim ka duba wannan siffa da mala'iku suka samu mala'iku suna tsoron Allah wanda yake samansu wa ya yaf'aluna ma yi yu'marun mala'iku suna yin abin da duk akan musu umarni a suratu tahrim la ya'suna Allah ma amarahum wa ya yaf'aluna ma yi yu'marun amma duk da haka ga abin da Allah ya faɗa akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi yake tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa hum min khashiyatihi mushfiqun ba mamaki ana samun mala'ika da yake dan sake fuska amma dai rayuwar gaba daya yanda Allah ya siffanta ni wannan rayuwar ta mala'iku a cikin tsoro suke hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika Jibril wannan tafiya da aka yi manzon Allah ya samu ganin mala'iku kuma daga cikin waɗanda annabi ya gani akwai mika'ilu to sai manzon Allah yake tambayar mala'ika jibrilu mali la ara mika'ila bahikan qattu me yasa ni ban taɓa ganin mika'ilu yi dariya ne ni kam wato shi mika'ilu baya ma dariya sai mala'ika jibrilu ya ba mu annabi amsa ya ce ma bahi ka mika'ilu mun zai hulikatin naru ai tun da aka halicci wuta daga ranar mika'ilu ma ya bar dariya kwata-kwata da an ce an halicci wuta kaga kafin ma halittan dan adam ke turan da aka yi wuta sai mika'ilu ya ce to dariya ya kaji hadisin yana sahihu targhib hadisin ya dubu uku da ɗari shida da sittin da hudu to wannan misali ne na rayuwar mala'iku yanda suke da tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. To sai abu na biyu. Abu na biyu shine mataki na annabawa. Matakin farko shine na mala'iku. Mala'iku sun fi kowa sanin Allah kun sun fi kowa tsoronsa, wanda shine matakin farko, wanda shi kansa manzon Allah ya tabbatar. mataki na biyu shine matakin annabawa Allah ka samu ya koyi da su a suratul ahzabi aya ta 39 Allah madaukake ya ce alladhina yuballiguna risalati Allah sai ya ce wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba waɗanda suke isar da saƙonnin Allah suna tsoron Allah kaga kenan akwai sanin Allah ga manzanni sannan akwai tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai shaida mai hisabi kafiyan min ash-shuhud al-imam al-munawi yana magana dai har yanzu akan mataki na biyu na sanin Allah tunda shine matakin annabawa tunda kafin su san Allah sai da Allah ya turo manzanni gare su mala'iku kaga mala'iku suna matakin farko manzanni suna mataki na biyu wannan yana faidul kadir a juzu'i na biyar shafi na 452 hadha al-fard wa taqdir alladhi zakarahu jalla wa ala huna fi sha'an al-mala'ika kamar yanda Allah ya tabbatar kamar yadda Allah ya tabbatar da darajar mala'iku duk da martaban da suke da shi ga shi mala'iku sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa tsoron Allah amma inda za su yi shirka ga Allah babu shakka da Allah ya musu azaba to haka kuma mataki na biyu sune na manzanni manzanni kaga Allah ya tabbatar suna tsoron Allah domin ƙur'ani ya nuna alladina yuballiguna risalati Allah wa yakhshawnahu kaga ya gwada cewa manzannin Allah suna tsoron Allah manzannin Allah suna tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah amma duk da haka su ma manzanni irin abin da Allah ya faɗa game da mala'iku sai da ya faɗa a kansu me yasa in ka dubi suratul zumar za ka gani ya kawo hakan kuma haka a suratul an'am musamman a suratul an'am mataki na farko kaga a suratul an'am aya ta 84 Allah ya jera Allah ya jera annabawa wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullum faddalna alal alamin sai Allah ya ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahu wa hadainahu ka duba yabo da Allah yake musu mun mun su mun da su kaga Allah ya tabbatar ya shiryar da manzanni ila siratin mustaqim to sai da Allah ya gama kirga su can gaba sai ya ce zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi wannan shari'a ta Allah ce ya kirga manzannin gaba ɗaya sai ce to amadu da ka sani walau ashraku da waɗannan manzannin sun yi shirka habita anhum ma kanu ya'mal da duk aikin da suka yi ya ɓaci kaga sai da Allah ya kirga um, um, mala'iku farko ya ce to da wani cikin mala'iku zai ce shi ma Allah ne Allah ya ce wallahi na kona shi to sai ya kirga manzanni sai da ya kirga mana kuma ya haɗa manzannin gaba ɗaya shi sa ya ce min aba'ihim wa zurriyati ta iyaye da 'ya'ya ya haɗa su gaba ɗaya iyaye 'ya'ya wa ikhwanihim Allah ya nuna shi ya zaɓe su Allah shi ya shiryar da su amma duk da aka yi ce da sun yi shirka wallahi da Allah ya bata aikin su wallahi shirka abin tsoro ne Allah ka tsare mu saboda ka yi sa tsirar bawa ya mutu da ikilasi ka mutu da ikilasi ba ka shirka da Allah ta wanda ne tsirar ka kuro ka duba abin da Allah ya faɗa game da mala'iku ka duba abin da Allah ya faɗa game da manzanni gaba ɗaya zaka ce a to ai annabi Muhammad ai shi daban ne to ka dawo suratu zumar aya ta 65 Allah ya ce wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika mun fa gaya maka ba kai kadai ba waɗanda ma muka turo kafin kai mun gaya musu la in ashrakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka ana magana da wa da annabi Muhammad aikinka da ya ɓaci Allah ya ce wala takunanna min al-khasirin kuma kai kanka da ka kasance cikin masu hasara su kaga kenan a duniya gaba ɗaya, babu wani mai abin yabo sai wanda ya san Allah ya ji tsoron Allah duk mutumin da yake ganin ya kai wani iyakan da zai iya abin da ya ga dama wurin Allah to babu shakka wannan halakakke ne Allah ka tsare mu to don haka in ka dawo ga hadisan annabi Muhammad kar misali a sahih bukhari akwai babin da al-Imam bukhari yayi saboda bayanin da annabi yake cewa ana kum billah na fi kusanin Allah inji annabi Muhammad shine hadisi na 20 a sahih bukhari hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna atqakum wa a'lamakum billahi ana wannan riwayar al-Imam Bukhari kenan manzon Allah ya yace inna atqakum wanda ya fi ku kiyaye Allah wanda ya fi ku sanin Allah ni ne in ji manzon Allah to a riwaya ta al-Imam Muslim fa babu ma babun kana nabi sallallahu alaihi wasallam a'laman nasu billahi wa ashaddahum lahu khashiyah hadisin 2265 ce fa wallahi manzo Allah yace na rantse da Allah la'ana a'lamuhum billah ni ne fi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma ni ne fi su tsananin tsoron Allah abubuwa guda biyu kenan in ka dubi bayanin malaman sunna akai abubuwa guda biyu annabi ya faɗa yana fathul bari mujallar farko ta shafin 88 bayanu annar rasula rasuli, rutbatal kamalil insani annabi ya kai martaba ta kamalar dan adam kamala ta dan adam ta takaita ga abubuwa guda biyu munhasirin fil hikmatain al-ilmiya wal amaliya ko dai a ce na kamili ne saboda ilimi ko a ce na kamili ne saboda aiki to gaba ɗaya biyun nan suna tare da manzon Allah idan ana maganan ilimi sanin Allah babu kamar manzon Allah idan ana maganar aiki na tsoron Allah babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya ce sai da ya rantse, fa wallahi la ana a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khashiya wata riwayar fa na al-Imam Bukhari inna atqakum wa a'lamukum billahi ana wanda yafi ku sanin Allah ni ne wanda yafi ku kiyaye Allah ni ne kaga na farko yace a'lamukum wanda yafi ku sanin Allah na biyu fa atqakum wanda yafi ku kiyaye Allah suna akwai riwaya da ta zo wa a'lamukum billahi la'ana wanda ya zo da lamu ta'kid akwai riwaya da ya zo wallahi inna abarrakum wa atqakum ana wanda ya fi ku kirki wanda ya fi ku kiyaye Allah ni ne da in ka dubi sharhin waɗannan hadisai kamar fathul bari kamar umdatul qari mujallal na farko shafin 165 al-imam al-aini yace yu'lam minhu anna ar-rasul abinda annabi yake karantar da mu kama annahu afdalu min kulli wahidin kamar yanda annabi yafi kowa wa akramu inda Allah yafi daraja a wurin Allah wa akmalu yafi kamala li'anna kamalul insani mufassir fil kimataini wato annabi yana tabbatar mana gaba ɗaya annabi ya cimma martaba ta kamala wanda shine yake ya takaita ga abubuwa guda biyu da kiyaye Allah da sanin Allah haka in ka dubi bayanin al-Imam al-Qurtubi wanda yana al-Mufhim a mujallal na shida shafin 150 inna Allah ta'ala kad atla'ahu fi min ilmi sifatihi wa ahkamihi al-Imam al-Qurtubi yace Allah ya sanar da annabi siffofinsa da sunayensa wa alam kullihi da halayen duniya gaba ɗayanta Allah ya sanar da annabi ilimin da ba sanar da wata halitta ba Malam lam yutli alaihi ghayruhu wa hadha kulluhu ma'lumun min halihi wanda wannan babu shakka kowa ya tabbatar don haka babu saɓani a kai. wa idza kana fi ilmihi billahi ta'ala a'lama an-nas idan aka ce annabi ya fi kowa sanin Allah lazima an yakuna akhshan nasi lillahi ta'ala kaga ya nuna kenan tunda annabi ya fi mu sanin Allah ya fi mu tsoron Allah li'anna al Mun baita anil ilmi saboda tsoron baya yiwuwa sai ka san Allah wa bi hasabihi kuma gwargwadon ka da Allah gwargwadon tsoron da kake da shi ga Allah tunda annabi ya ce ya fi mu sanin Allah kaga ya fi mu tsoron Allah to amma abin da zai baka sha'awa a nan kamar yadda al Limamin gunawi ya faɗa wanda yana Faidul Qadir yana juzu'i na biyu shafin 410 duk hadisan nan gaba daya babu inda annabi ya ce ana a'alamun nas an ana a'alamun nas eh, eh, ana a'alamu khalqillah wa atqa khalqillah babu inda annabi ya faɗi wannan wato babu inda annabi ya ce ni ne na fi duk halittu sanin Allah ni ne na fi duk halittu tsoron Allah babu inda annabi ya faɗi wannan abinda annabi yake faɗa kuma za ka gani a sharhin ashifa sharhi da aka yi na ashifa za ka ga wasu malamai na kawo wannan duk lafazin da annabi ya yi magana za ka je ce ana a'alamu kum a'alamun nasi kaga annabi sai ya ce na fi ku ko ya ce na fi mutane me yasa annabi yake faɗa anna zalika yukhriju ilma jibril billah saboda annabi ya cire ilimin mala'ika jibril saboda mala'ika jibril saninsa game da Allah yana gaba da sanin annabi Muhammad Allah ya samu gani wanda ci da kansa ya faɗa a nan kamar da muka karanta fa'alim tu fabula ilmihi billah manzon Allah da kansa ya faɗa ya ce sai na gane ilimin mala'ika jibrilu game da Allah ya fi nawa babu shakka shi yasa Allah ya aiko mala'ika jibrilu saƙonni zuwa ga annabi Muhammad wanda aka aiko shi da sako zuwa ga manzan Allah kaga babu shakka ya shi manzan Allah sani annabi ya sani ne ta hanyar mala'ika jibril lam yaqul a'lamu a'lamu khalqillah saboda ka duk hadisan nan babu inda annabi Muhammad ya taba cewa na fi halittun Allah sanin Allah na fi halittun Allah tsoron Allah anna zalika yi ilma jibril billah me yasa fa innahu aminul wahayi. waye Allah ya ba mu amanar wahayi wahayin da aka yi shi ga annabawa gaba ɗaya wanda cikinsu akwai annabi Muhammad ai ne mala'ika Jibrilu ne mai amanar wahayi sannan na ɗaya kenan kaga kenan sai ya samu ilimi kafin manzon Allah ya samu za a ba shi ilimi ya kawo ga annabi Muhammad shi yake zuwa da wahayi na alƙur'ani ya zo da wahayin saƙonni zuwa ga manzon Allah na ɗaya na biyu fa mulazimul habaratil aqdasiyya yana daga cikin waɗanda Allah ya kira su almala'ul a'ala almala'ul a'ala wanda da can tuntuni suna kusa da zatin Allah subhanahu wataala shi annabi Muhammad sai da mutuwarsa sai da ajali ya zo lokacin da ajali ya zo sai manzon Allah ya ce ilar rafiqil a'ala Allah ya kai ni ga waɗancan abokan zama mafi ɗaukaka kaga kenan a kai shi zuwa ga waɗanda suke kusa da zatin Allah shine al-Imam Munawi yace summa innal ma'arifa ghairu mumkina bi kunhi bi jami'i al kasancewar ilimi wanda Allah ya sanar da mala'ika Jibrilu abu ne wanda ba za a taɓa haɗa shi da ilimin da Allah ya ba mu Annabi Muhammad ba saboda shi ilimin da ya samu ya game dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na biyu kaga mun samu matakin farko mala'iku mataki na biyu manzari Ta sai mataki na uku ta wajen sanin Allah da tsoron Allah mala'iku suna matakin farko manzanni sun taho mataki na biyu su waye a mataki na uku Za ka ce mutane ne a'a ba mutane ba ne. halittun Allah gaba ɗaya ne domin akwai hadisin annabi Muhammad hadisin da Burai da bin Husayba al-Aslami ya rawaito manzon Allah yake cewa laisa shay'un babu wani abu a duniya illa wa huwa atwa'u lillahi ta'ala min ibni adam wanda mun karanta wannan hadisi a tafsiri babu wata halitta face ta fi biyayya ga Allah fiye da dan adam duk wata halitta da ka sani inji manzon Allah ta fi yin biyayya ga Allah fiye da ɗan adam wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5393 nan ma al munawi yake cewa tunda annabi ya ce laisa shay'un babu wani abu illa wa huwa atwa'u lillah face ya fi ma Allah biyayya to kaga anan hattal jama'a halittu waɗanda ba su motsi shine kamar ƙasa da kake takawa kamar duwatsu kamar itatuwa kamar ruwa kamar iska waɗannan da kake gani sanin da suke da shi game da Allah da tsoron Allah da suke da shi ya fi na ɗan adam ƙasar da kake takawa saboda me saboda cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ya ce babu wata halitta face ta fi ma Allah biyayya kaga manzon Allah ya ya karkare duk wata halitta da ka sani ta fi ma Allah biyayya fiye da dan adam don ne babban misali da za ka gane shine aya ta 21 ta suratul hashir wannan wannan ayar ita ke nuna maka gaskiyar wannan bayani mai Allah ya ce law anzalna hadha qurana ala jabalin da wannan alƙur'ani mun saukar da shi ne a kan dutse ba ɗan adam ba mai Allah ya ce lara'aitahu khashi'an mutasaddian da za ka ga wannan dutsen yana mai tawali'u ya tsatsage me yasa sai Allah ya ce min khashiyatillah saboda tsoron Allah ashe kaga magana ta kare a ce da ƙur'ani an saukar da shi ga dutse da dutsen nan ya tsatsage saboda tsoron Allah kuma da Allah ya faɗi wannan sai ce wa tilkal amsalu nadribuha halin nasi ya yatafakkaru wannan misalai muna buga su ne ga mutane saboda fatan su yi tunani mutane su yi tunani saboda haka in ma ana cewa baya ga manzannin Allah suwaye suka yi tsoron Allah ce halittun Allah mataki na ƙarshe shine ɗan adam to idan aka ce dan adam karka ɗauka mutane gaba ɗaya ne halittu kan gaba ɗaya ne saboda cewar manzon Allah laisa shay'un aqwa illa wa huwa aqwa lillah amma ‘yan adam fa sai Allah ya faɗa mana a suratu fatir aya ta 28 inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ashe kenan ana maganar mutane ba kowa ke tsoron Allah ba waye mai tsoron Allah masana Allah masana Allah su ne kaɗai suke tsoron Allah ai ba kowane dan adam bane saboda ka in kana kana neman waɗanda ke tsoron Allah daga cikin mutane to dole sai ka nemi wanda ya fi sanin Allah babu shakka shi ya fi tsoronsa abinda Allah ya faɗa kenan wanda zaka gani a lisanul arab malamin ya ce fa akbara azza wa jalla anna min ibadihi man yakhshahu daga cikin bayinsa akwai masu tsoron shi daga cikin yan adam akwai masu tsoronsa wa annahum sai yace suwaye humul ulama ne masana idan aka ce masana karka ɗauka wai ilimi ne kawai laysal ilmu bi kasratil hadisi ji abdullahi bin mas'ud ba wai saboda kahi kowa haddan hadisi ko haddan alqur'ani ko yawan littafi shine a ce ai kai ne mai tsoron Allah a'a lakinnal ilma bil idan aka ce masani mai tsoron Allah don haka idan kana da tsoron Allah ko baka iya karanta harafin larabci ba babu shakka kai masani ne kuma mutum ko ya fi kowa ilimi idan baya tsoron Allah iliminsa da ban zafi, don haka abinda Allah ya tabbatar shi ne, wanda iliminsa game da Allah ya samar masa tsoron Allah ta wannan shi ne wanda yake da daraja cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi bayani a kansu to kaga anan idan dan adam yana son ya kusanci Allah to ka'idan farko ita ce sai ya nemi sanin Allah wanda bai san Allah ba zai kusance shi ba na biyu bayan ka san Allah kai aiki da ilimi idan baka yi aiki da ilimin ba wannan ilimin wabalun alaika ya zama musiba ce gare ka kawai saboda haka yasa a ƙarshe malamai suke cewa tsoron Allah yana da alamomi wanda mun sha bayani a kai za ka iya ganewa kana tsoron Allah ko ba ka yi za ka iya sani alamomin nan guda bakwai ne wanda ibn Mulakin, eh, wani malami masanin hadisi wanda ya sharhin Sa'id bukhari ana kiransa umar bin ali al-ansari shekarunsa 643 rabonsa da duniya ya faɗa kitabu tawdih li sharhi jami'i eh, sahih ya yi sharhin sahihul bukhari sharhi mai albarka malamin ibnu hajar ne yana faɗa a littafin ya ce alamatul khawfi min Allah akwai alamomi da suke nuna kana tsoron Allah daga duniya za ka sani ba sai ka mutu ba ya ce ta tabayyan fi sab'ati ashiya abubuwa guda bakwai suke nunawa na ɗaya fi lisanihi daga harshenka Allah ka samu iya tsare ba fa yamna'uhu min al-kadhibi wal gaiba wa Fuzoli. Harshen harshenka akwai ƙarya akwai gulma akwai zancen banza sannan kuma ana kulawa da zikiri ana karatun alkur'ani muzakaratu ahlil ilmi wannan shine za ka iya cewa harshenka harshen mutanen kwarai ne daga nan za a gane kai mai tsoron Allah ne ko a'a ya ce na biyu ya kafa min amri batsunihi yaya batun cikinka me ke shiga me ke fita komai sawa kake a cikin koko sai halal kaga kenan mutum zai makansa hukunci fala yudkhilu batnahu illa halalan ka yarda. wani abu ya rika shiga cikinka sai halal idan haram na shiga cikinka don ka ce kana tsoron Allah na magana banza ce Allah ka tsare mu na uku ya kafu min amri basirihi ina labarin idon ka yaya kalla-kallan haram bare a wannan zamani da muke ciki bare wannan zamani da muke ciki wanda kallon batsa ya zama abin sha'awa Allah ka tsare mana rayuwa da imani sannan na hudu ya kafu min amri sam'ihi ina ga kunnuwanka domin akwai mutumin da shi banda kiɗa babu abin da yake son ji to kunnan ka bayi son komai sai kiɗa kuma kana korafin kana tsoron Allah anya zai yiwu na biyar ya kafu min amri da ina labarin kafafunka inda kake tafiya ka dawo duk halal ne ko ko wurin haram ne fala yamshi fi ghairi ta'ati Allah duk inda zaka tafi to fa kai makanka hisabi wannan gurin da aka je shin ya dace a je ya shafi biyayya ga Allah ko a'a wa inna ma yamshi fi ta'atihi kai kokari ga cewa tafiyar ka gaba daya inda duk zaka kana makanka hisabi wannan guri ya dace a je wannan guri bai dace a je ba na shida yaya batun hannuwanka me kake ɗauka kana ɗaukan haram ko halal halal kaɗai kake ɗauka a cewa fala ya muddu ya dahu ilal harami duk sa'ilin da za ka miƙa hannu ka ɗau wani abu ka sani mai tsoron Allah ba zai taɓa haram ba don haka idan mutum yana amfani da hannuwansa ta wajen ayyuka na haram don ya ce yana tsoron Allah aikin banza mai tsoron Allah inda ma ya muddu ha ila ma fi hita'akillah in kaga ya miƙa hannunsa to Allah ya ce a miƙa hannu a guri. sai na ƙarshe ya kafu min amri kalbihi ina ga zuciyarka babban al'amari kenan zuciyarka abinda ake so da kai karka yi daka kwana da kiyayya da wani da adawa da wani da hassada akan ni'imar da Allah ya ba wani yudkhilu fihin nasiha ya zama kana ma kanka nasiha Shafaƙatar musulmi na tausayi ga bayin Allah hatta ya kuna kha'ifa min amri ta'ati ka dinga makanka wa'azi saboda ka zuciyarka ita ce farko wanda ya kamata a ce kayi mata fada fiye da duk wanda za ka yi fada a rayuwanka saboda nan fa yaj'alu ta'atahu khalisa li wajhihi duk abin da za ka yi sai ka waiwai zuciya ka gyara zuciyar ka rika tabbatar da abin da kake yi domin Allah ne ya khafu riya wan nifaqa ka ji tsoron yan abu saboda mutane su gani ka ji tsoron abin da ya shafi munafinci shine wannan malami Allah ya masa rahama da ya kirga abubuwa guda bakwai ya ce alamomin tsoron Allah ka gaba wai sai ka tafi neman alamar a wani guri ba a jikinka ne abubuwa guda bakwai ne a jikinka sai ya ce fa'iza fa'ala zalika idan ka kiyaye bakwai din nan to ka san abin da Allah ya faɗa a suratu zukur aya ta 35 abin da Allah ya faɗa wato Allah ya ba mu samari na waɗanda suke tsira a ranar tashin kiyama wa zai tsira a kiyama sai Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita fa lahira ta shahi tana ga masu kiyayewa idan an ce masu kiyayewa masu kiyaye waɗannan abubuwa guda bakwai kiyaye harshe kiyaye hannu kiyaye idanu kiyaye Allah ka samu tsari kuma babu shakka duk mutumin da ya wannan kokari to a ranar tashin kiyama kar ya yi tunanin Allah zai hayince shi Allah ba zai taɓa zaluntar bayi ba akwai hadisi da ya taho mursal wanda manzon Allah yake cewa qala Allah azza wa jalla hadisi al-qudusi Allah ya ce wa izzati na rantse da buwaya na Allah ya ce na rantse da buwaya na la ajma'u ala abdi khawfaini ba zan hada tsoro biyu ga bawana ba Allah ba zai hada tsoro biyu ga bawansa ba wala ajma'u lahu amnaini kuma ba zan hada masa kwanciyar hankali biyu ba fa in aminani fi dunya akhaftahu fil akhirah yawm al qiyamah idan har ka saki jiki zaka tsira ka saki jiki da Allah a kiyama to a ranar tashin kiyama Allah zai baka tsoro wa idza khafani fi dunya idan ka ji tsoron Allah a duniya Allah ya ce amantahu yawmal qiyamati a ranar kiyama ni kuma zan baka amana wato in ka ji tsoron Allah a duniya a lahira ka tashi babu tsoro kisa Allah ya ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda ya tsoro a duniya shine ba zai ji tsoro a lahira ba amma wanda a duniya ya saki jiki game da Allah to babu shakka a kiyama Allah zai bashi tsoro wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 2666 saboda ka babu shakka abinda ke taimakon dan adam game da tsoron Allah shine ilimi matakin farko wato shine kai kokari ka samu ilimin sanin Allah wanda shine ilimin tauhidi wanda yafi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah babu shakka kuma duk wanda ya fi kowa tsoron Allah to ya fi kowa kusanci da Allah duk wanda ya fi kowa kusanci da Allah to ya fi kowa cancantar rahamar Allah kaga gwargwadon kusantar ka ga Allah gwargwadon rahamar da zaka samu na Allah a duniya da kuma lahira wannan shine abin da ke nuna mana don haka yasa wannan tafiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiyar Isra'i an samu wani ilimi muhimmi wanda manzo Allah yake karantar da mu wato shine fifikon ilimin mala'ika jibrilu akan ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa gwargwadon kusancinka ga Allah gwargwadon ilimin da kake da shi ga Allah gwargwadon darajar da kake samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a atubu ilayk